وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال waɗannan da suka zauna a wuraren da azzaluman al'ummomin nan suka zauna sun shirya makirci don kashe manzon Allah Muhammad da gamawa da da'awarsa sai dai Allah ya san abin da suke shiryawa babu abin da yake ɓuya a gare shi kuma shirye-shiryensu masu rauni ne ba za su iya gusar da dutse ko waninsa daga wurinsa ba saboda rauninsu saɓanin abin da Allah ya shirya na warware makircinsu.